shi mutumin indigen din france ne wanda masu tsata mutane suka sace shi tun shekaran da ya wuce kuma suka doko shi daga a can rimi kenan a katsina state suka wuce da shi kano wajen da ya yi wata tara a kano a hannunsu daga nan suka wuce da shi zaria wajen da ya yi wata biyu allah cikin ikonsa jiya shi ne ya samu ya tsere kuma da ya tsere ba wajen da ya nufa sai can dan magaji police station wajen da suka kawo shi nan police headquarters ya sunansa eh to sunan shi baturen shine uh, francis colon mai shekaru 63 haifuwa me ya me suka nema lokacin da suka hmm. eh, to wannan dai a bincike dai bayan bincike za mu san ko me suka nema hmm. eh. zuwa yanzu me wani aiki yake a najeriya ko me ya kawo shi najeriya eh to mutum wanda ke aiki da wani vanar company of france a hmm. nigeria to amma ba mu tantance mu ban kowane aiki suke yi ba tukuna da ya gudu al misali a can katsina yake garkuwa ko kuma a nan kaduna ne ya aka yi aka same shi a nan kaduna eh a zaria ne eh a Zariya ne gudu kasan tun farko na gya maka sun sato shi ne a can rimi a katsina daga nan sai suka taho da shi zuwa kano wajen da ya wata tara a hannunsu daga nan sai suka gangaro da shi zuwa Zariya to allah cikin ikonsa sai ya tsamu ya tsere a zariyan kenan shi bai labarin yadda aka yi gudu ya aka yi tsira har ya gudu eh to kasan a ah, ah, mutum ne wanda yana ah, dattijo ne kuma san tun da wannan abin ya faru a cikin ɗan karamin lokaci ne ka gan shi ma makaran kansa yana neman hutu at ya natsu domin ba mu cikakken bayanin abin da ya faru eh so amma ina tabbatar muku nan gaba bincike zai fitar da dalilin da yasa aka ɗauko shi ko su waye da waye suka ɗauko shi ko da me da menene suka nemo ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah Amin, amin, suma amin, amin, amin, suma amin, ya Allah.